ba mai kin iyayen annabi sai dan zina hmm. ibnu zaniya dan zina dan haramun shi yake kafarta iyayen annabi kuma wannan hadisin mun faɗa mun zungure goshinsa mun taka shi ruwan bagaja ya fi shi a mu ba mu yadda da shi ba amma ga wani bakin shegi ya yanke kafan wando ya zo yana kafarta iyayen annabi Allah duk wanda ya kafarta iyayen annabi Allah ka raba shi da dukkan rahamar duniya da lahira wanda yake cewa hadisin Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam sai sahabbai suka ga annabi ya tsaya a jikin wani kabari da ya tsaya a jikin kabarin annabi yayi kuka yayi kuka wa baka wa baka yayi kuka wa abka man haulahu annabi yasa wanda suke gefen sa ma suka yi ta kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ista'azantu sai ce wannan kabarin mahaifiyansa ne istazantu rabbi an azura kabar hafa azinali na nemi izini a gurin Allah ya mun izini in ziyarci kabarin babata sai Allah ya mun izini wasta azantu an astaghfira laha falam ya azalli sai nayi roƙi Allah ya bani daman in nema mata gafara amma Allah bai bani dama ba bai bin ba to ku fahimci wani karatu anan da annabi ya ce na nemi in ziyarta Allah fa azinali ya mun izini sai na ce Allah ba ni dama in nema mata gafara falam ku ji kal jawabin falam ya azalli sai Allah bai yi min izini ba annabi bai ce fa mana ani sai ana ni ba hmm. ko kun gane karatun ma'ana dan me zaka nema mata gafara bayan mumina ce wannan hadisin abin da nake so in faɗa na Abu Huraira yaushe ne wannan hadisin da suke cewa wanda Limamin Muslim ya rawaito cewa manzo Allah ya je kabarin mahaifiyarsa ya je nema mata gafara hadisin gaba ɗayan su sai suka ce an samu hadisin ne a a wato shekaran um, um, a umratul qada'i hmm. shekaran umratul qada'i umratul qada'i annabi ya yi ta ne a shekara ta bakwai bayan hijira hmm. umra na qada'i shine bayan annabi ya je zai yi umran sulhu hudaybiya kafaran maka suka hana shi annabi sai ya dawo sai aka dawo umratul qada'i ma'ana yanzu za mu biya wata umara a shekara ta bakwai bayan yayi hijira an gane wannan to bayan yayi sai suka zo sai suka kawo wannan ayar sai suka ce ai wannan ayar ta sauka ne wannan aya cewa ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba annabi bai kamata gare shi ba bai kamata wa muminai su nemi gafara wa mushrikai ba ko da mushrikan nan makusantan su ne sai suka ce to bayan annabi ya je zai nema wa mahaifiyarsa gafara to anan wannan ayat ta sauka ina fatan kuna bi na to wannan aya ita kuma a wata sura take ita kuma aya tana cikin suratu tauba ne suratu tauba ita kuma ta sauka a shekara ta goma bayan dawowa daga yakin tabuka ta sauka a shekara ta nawa ta goma bayan dawowa daga yakin tabuka shi wannan Dr. Jaki na dutsen tanshi daƙiƙi wanda bai da fahimta bai san me yake yi ba suratu tauba ayar da kace an kawo annabi yana magana akan iyayensa ne a suratu tauba ne suratu tauba ba makiya bace madaniya ce in ka ce kuma wannan ayar ana magana akan iyayen annabi ne hadisin da ka kawo na muslim din na cewan annabi ya je nema wa iyayen mahaifiyarsa gafara shi kuma hadisin a shekara ta bakwai ya sauka bayan hijira ita kuma ayar ta sauka a shekara ta goma bayan hijira tsakanin ayar da hadisin shekara nawa shekara uku shekara uku wannan ayar shekara goma nan to kuma kun zo kun ce ayar da a shekara ta goma ta sauka hadisin da a shekara na bakwai aka yi sai aka ce kuma ayan a lokacin ta sauka ku haɗe mana hmm. ya haka zai fita ta nan za ka gane hadisin na akwai bulet a cikinsa ko to abu dalib wasu ma sai suka ce ayi ayan ba kan mafiya annabi ta sauka ba kan abu dalib ta sauka abu dalib shi kuma a wace shekara ya rasu abu dalib ya rasu ne a shekara ta goma a makka ba a madina ba shekara ta goma shekara goma farko na wahayi a lokacin abu dalib ya rasu sai yasa ake kiran shekarar rasuwansa da amul huzini ko kun gane ita kuma wannan ayan ta sauka ne tsakaninta da Abu Dalib wannan ayan kusan ana maganar shekara goma sha uku tsakaninta da Abu Dalib to ya tsakaninta da Abu Dalib kuma za su sauka a lokaci a ce ta sauka kan Abu Dalib bayan rasuwan Abu Dalib da kusan shekara goma sha uku sai ka ce kuma aya ta sauka kan Abu Dalib ka ga nan ma akwai abin dubawa ta sauka a shekara ta goma a Madina shi kuma Abu Dalib ya rasu a shekaran goman farko da aka yi a Makka tunda Abu Dalib ittifaqi a ina ya rasu a Makka ya rasu ita kuma suratul Tauba complete ɗinta malamai suna cewa ban da aya ɗaya suna cewa gaba ɗayan ta madaniya ce kuma ba wannan ce ayar ce ta wanda ba wannan ayar bace take maki makiya din ma'ana suratul tauba gaba ɗayanta a madina ta sauka bayan yakin tabuka shi kuma abu dalib ya rasu a makka tun kafin manzo Allah ya hijira kun zo kun ce wannan ayan akan nana amina ta rasu aka ta sauka nana amina kuma ta rasu a shekara ta bakwai ita kuma ayat ta sauka a shekara ta goma ya za ku yi ku haɗe mana wannan abu kun na'am nana amina shekara ta rasu nana na a lokacin annabi yana dan shekara shida annabi yana dan shekara shida ita kuma nana na suna maganan cewa annabi da ya ziyarci kabarinta ziyaran da kabarinta da yayi umratul qada'i din nan ai shekara ta bakwai ne to sun fada sun ce a wannan shekaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci kabarin nana amina shekara ta bakwai sai suka ce wannan ayat ta sauka ita kuma ayat ta sauka sai la'ananni